hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da ashirin da watan jun shekara ta goma wannan shine kasar na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira na ainihin addiktor said allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi a yau za mu tashi a inda ya ce alfasulul awwal fiqh sira min bidayatiha ila qubailul bi'sa darussan da ake koya daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga farkon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kusa da aiko shi a matsayin shi na ma'aikin Allah wa fihi mabahis at-taliya yace a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli kamar haka waɗanda za a yi bincike a kansu al-mabhasul awwal mas'alar farko da za a binciko nasabin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangantakan manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yaya dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take tun daga shi kan shi mahaifin shi kakan shi mahaifin kakan shi har zuwa can inda ta tike almabahasu sani Mas'ala ta biyu wadda take da muhimmanci da za a bincike a kanta hadisatul fi matsala gagaruma da ta faru a zamanin ainihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda wasu tawagar giwaye suka zo kasar makka me ya kawo su me suka zo yi me ya faru almabahas salis mas'ala ta uku da za a bincike a kai maulidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama haihuwar manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama almabahas rabi'a mas'ala ta hudu da za a bincike a kai riba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko raba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama shan nonon shi a ina aka kai shi shan nono a bisa al'ada da ɗabi'ar larabawa almabhasul khamis mas'ala ta biyar shakku sadruhu sallallahu alaihi wa alihi sallama wata matsala da ta faru a tarihin shi inda aka samu wasu mutane guda biyu suka tsaga kirjin shi wane ne waɗannan mutane me suka tsaga ƙirjin don su yi almabhasu sadis mas'ala ta shida da za a yi bincike a kai wafatu ummihi amina rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna amina yaushe ta rasu a ina ta rasu yana da shekara nawa menene ya biyo bayan ainihin wato rasuwarta wani tasiri ne da sauye-sauye rayuwar shi ta samu dangane da rasuwan mahaifin shi sallallahu mahaifiyar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mabhasu sabi' mas'ala ta bakwai fi kafalati jaddihi abdul muttalib thumma ammihi abu talib renon da kakan shi abu mutallib ya ɗauka na shi sa'annan sai kuma babban shi abu talib me ya faru yaya al'amarin ya kasance almabahasu salim mas'ala ta takwas ra'ayuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil aghnami kiwon awaki ko dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ina yi kiwon awakin suwaye kiwon awakin wacce hikima ce ke ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi kiwon awaki al-mabhas at-tasi' mas'ala ta tara wadda za a bincike akai qissatu buhaira kissa ainihin wato buhaira ko bahira wani ainihin reverend father ne ko kuma bishop ko pastor mana wani masani ne daga cikin masana ko malami ko kuma mai bauta daga cikin ainihin masu ibada na kiristoci almabhasul ashir mas'ala ta goma halful fudul wannan wata yarjejeniya ce ta ainihin komai da ruwanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya shiga wani ɗan kasuwa ne ya zo da hajar shi a cikin makka sai ainihin wani makurai shi ko mutumin makka sai ya siya da ya siya kuma kawai ya biya kuɗi sai ya rinto wannan mutum ya rasa yadda zai yi sai je hau ɗaya daga duwatsun makka sai ya kururuwa duk mutanen makka suka taru mutumin nan ya faɗa abin da ya dame shi da ya faɗa abin da ya dame sai ƙabilun shawa suka ce to a je a yi taro gidan wani domin a ga cewa ya za a kwato wa mutumin nan haƙƙin shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je wannan taro da aka zo aka zauna gaba ɗaya aka haɗa kai akan cewa to duk da dai wannan mutum babu wanda da shi ma'ana in balarabe ya ce ba ruwan shi da kai wato na ɗaya ba ku haɗa jini ba na biyu babu dangantaka aure da ta shiga tsakaninku na uku bai yi alkawarin ya taimake ka ba kai yi alkawarin ka taimake shi ba to shine ba ruwanka da shi shi ma ba ruwan shi da kai don haka laraba suka rayu a duniya ba ruwansu da kowa a duniya kowa ba ruwansu da shi sai wanda tsawon abubuwa irin waɗannan ya haɗa su ko dai jini ya haɗa ka da shi ko auratayya ko kuma muhalafa to idan babu irin wannan tsakaninka da shi ko wucewa ya gana dukanka sai kai da kanshi ba abin da ya shafe shi to yanzu a ƙarƙashin wannan kun ga wannan mutumin ba abin da ya haɗa su da shi kawai ya shigo gari ne da haje shi aka zalunce shi ya ihu duk garin ya zama ba shi da abokin muhalafa ba yi da siriki ba yi da ɗan uwa na jini ba wanda ya san shi to a tsari na dokar su ta larabawa to in ma ka shiga cikin harkar wannan to kayi katsalandan akan abin da zai iya ja maka matsala to amma waɗannan mutane gaba ɗaya da suka haɗu akan wannan matsala ta babu ruwansu suka ce sun ji sun gani amma sun ji sun gani akan ne akan ganna zalunci da ƙwato gaskiya kashe wayannan wannan yasa ainihin waɗannan ainihin wato jama'a baki ɗayansu sai suka ainihin haɗuwa kan cewa to tun da dai magana ta tabbata haka a je a kwato wannan bawan Allah haƙƙin shi abin da ya faru din kuwa kenan da suka tafi sai suka je suka kwato wannan bawan ainihin Allah haƙƙin shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗin faruwar haka a cikin tarihin shi kuma haka din da ta faru annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya zo yana baiwa sahabbai labari ya ce kuma wallahi ko a yanzu a musulunci irin haka ba ta faru ya ce ina mai alfaharin sake shiga irin wannan ainihin komai da ruwan kaɗin da wannan ita ce ainihin ake kira hilful fudul wato shiga yarjejeniyar da babu ruwanka amma don me kuma kwato gaskiya to za mu tattauna dangane da irin wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam al mubahasul hadi ashar mas'ala ta goma sha ɗaya wadda wannan mas'ala tana daga cikin mas'alolin da za a yi bincike a kanta zawajibu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi khadija radiyallahu anha auren khadija da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi za a karanta wannan tarihi المبحث الثاني عشر مسألة قوم شابين بناء الكعبة جن كعبة يا yaya al'amarin ginin ka'aba ya kasance. al الثالث مسألة mas'ala ta goma sha uku da za a yi bincike suwarun min صلى الله عليه وآله وسلم sallallahu البعثة irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara kiyayewar da yawa annabin shi kafin aiko shi a matsayin manzo a wannan ainihin wato zamani wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu ji irin kiyayewar da Allah maɗaukakin sarki ya mushi na ɗaya ba tsohon ɗan silima ba ne na biyu ba tsohon yawon eh, yawon yan mata ba ne na uku ba tsohon ɗan yawon break dance ba ne manzo Allah ba tsohon ɗan caca ba ne da ya tuba ba tsohon ɗan kulab ba ne ba tsohon ɗan daba ba ne ko ɗan farauta ba tsohon ɓarawo ne ba duk wata harka ta jahiliya kakkaf sai da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ya wanke shi babu abin da hatta kallon kalan kuwa ko kallon kwallo ko kallon wasa manzo Allah bai taba zuwa ba sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin wata shimfiɗa da Allah maɗaukakin sarki ya mishi domin ya sa da shi ta karfi kuma ta samu karbuwa domin a yau in ka aiko tsohon dan caca ko tsohon mazinaci ko tsohon barawo ko makamantan haka a matsayin wanda zai isar da saƙonka kai mutumin kirki za a iya samun tangarɗa dangane da saƙonka musamman saƙon da ya zo don ya rugurgura abin da mutane suke a kai na ƙarya da zalunci da tabbatar da gaskiya mutane suna neman kowace irin ainihin hujja ne wadda za su makale da ita su ce shi yasa ba su bi wannan ba ba kwa ganin in kuka ɗauke mu mu da ke awar salafiya a nan najeriya a yayin da alhamdulillahi da'awar mu ta zama ita ce kadai da'awar gaskiya da ba a sukarta akan mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza sai a koma kuma ana duba me nasabar mu me sana'ar mu wani irin gida muka gina wace irin mota muka gina wanda irin abinci muke ci duk sai kuma a koma ana wannan rara gefen madadin kai tsaye abin da ya haɗa mu da mutanen a yi magana a kan shi mana yanzu duk sanda ka haɗu da kirista za ka yi magana a kan shi ba kana magana da kirista ba ne a kan ainihin ya sanya jan wando ko ya sanya gajeren wando kana magana ne a kan ya ce Allah uku ne ya ce Allah yana da ɗa saboda me saboda aƙidar ga inda ta ɓaci don hakan nan za ka tunkara kai tsaye amma ga koma kana cewa kirista yana hawa ainihin mota mai kaza kirista yana sa hula mai kaza wannan yana nuna ba ka da hujja da za ka soki asalin da'awar tashi ko aƙidar tashi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da yake kafirai da masu neman shubha sun samu abubuwan da suka rinka rara gefe a kai amma ba su ainihin iya samun abin da zai zama hujja ta hankali yadda za su matsale da ita ta zama shubha ba amma dukkaninmu da ke da'awa yanzu ana iya samun abin da za a je a gurɓata tunanin mutane da su in aka rasa ku duba sai a ce ai wane bako ne a gari kaza a nan zari aka ce ni bako ne a kano aka ce jafar bako ne muhammad bin usman bako ne abdulwahab bako ne dr ahmad duk wannan sai aka aibanta mu da haka ko kun fahimta amma fa ita asalin matsalar da muke kira zuwa gare ta ita ce a zo a bi qur'ani da ingantacciyar sunna a bisa manhaji na malaman farko wani ba wanda yake magana a kai domin risala da yake karantarwa abin da take kira zuwa gare shi kenan to amma matsalar yana karantarwa ne baya aikatawa sai ga wasu mutane sun zo suna aikatawa to ƙaryar shi da surutun shi za ta bayyana ga mutane cewa tsawon lokaci yana yaudara mutane ne yana bata mutane lokaci domin abin da ya daɗe yana ta karanta yana surutu a cikin shekara arba'in ko hamsin sai ga wasu a cikin shekara ashirin sun yi suna ɗabbaka waɗannan abubuwa ana ganin gaskiya da hasken abubuwan da ake faɗi sai ke gani akwai haɗari sai ke to amma waɗannan mutanen daga wurin yahudawa suke karɓe kuɗi daga ƙasar waje suke karɓe kuɗi amma fa shi in yahudawan suka bashi zai karba amma shi ne ka aiko ne da ƙasar waje zai karba to daga nan ne za ku gane dalilan da ya sa Allah ya wanke annabin shi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da kafata a samu irin wannan masoka ba mu ko da yake ba annabawa bane ba ma'asumai bane Allah ya bar mu da yadda muke ya rage in kai ne wa'azi ka mutunta darajar da Allah maɗaukakin sarki ya aje ka a matsayin mai isar da saƙon Allah ka kiyaye dokokin Allah ka yi taka tsantsan sai zama duk abin da za a soke ka akai za a soke ka ne akan ƙarya ko akan sharri ko akan shubha wannan ba zai taɓa tasiri ba idan kuma baka kiyaye wannan daraja da Allah ya baka ba sai Allah ya bada dama akan maƙiyanka sai su rubuta ka sai Allah ya ɗauko wani gyararre sai ya aiki da shi ina fata an gane waɗannan na daga cikin darussan da za mu ɗauka idan mun je daidai wannan gaba insha Allah ta'ala sai malam ya ce al-mubhasul awwal mas'alar farko da za a yi bincike a kanta nasabun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangantakar manzon tsira <coughs> Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wane ne shi su suwaye kakannin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene yasa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo shi daga ƙasaitaccen gida da wannan ainihin wato buƙasasshiyar ainihin ƙabila huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nabar Ibni kinana ibn huzaima ibn mudrika ibn ilyas ibn mubar ibn nizar ibn ma'ad ibn adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk duniya babu wanda yake da nasaba a hannu ingantacciya wadda ta kai tsawon wannan duk duniya sai shi kaɗai, sallallahu alaihi wa alihi wa wannan nasaba tana nan ta inganta ka karanta ainihin a cikin littafin sahihun bukhari a cikin ainihin wato da yi ci gashi nan ka duba da sharhin fatul bari mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyu na fata an gani allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sai ce wa nasabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zalika ila ibrahim alaihi salam mukhtalafun fihi bayna ahli siyar ka ji daga wurin adnan don haka zaka ji hausawa ko almajirai musamman a ƙasar kano zaka ji suna cewa dan adnana ko da cewa suke dan adnanu to a tafi dai ma'ana iya adinan din nan to nan ne tarihin annabi ya tike wanda ya inganta amma nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kan adnan waye baban adnan har zuwa ibrahim to malaman tarihi sun yi sabani na fata an gani amma ba'da zalika to daga kan ibrahim kuma zuwa sama ai min Ibrahim alaihi salam ila adam alaihi salam tun daga kan ibrahim kuma har zuwa ga adam alaihi salatu wassalam faman zakara fihi shay'an wanda ya ambaci wani abu na nasaba annabi cewa ga yadda al'amari ya kasance dangane da salsala daga kan ibrahim baban ibrahim kakan shi kaza kaza har zuwa kan adam kuma sai ce fala dalila ma'ahu duk wanda ya ambaci wani abu ba shi da wani dalili tare da shi yumkin an yi da alaihi fi zalikan nasbi ba shi da wani dalili wanda zai iya yiwa a dogara akan shi akan wannan nasaba bal inna fihi nasaban ghairu sahihan ghairu sahihin yace kai a ciki ma akwai nasabar da ake kawo wadda ba ingantacciya bace ita ce za ku ji mawakin ƙasar Hausa yana faɗi wane shi ya haifi wane wane shi ya haifi wane wane shi ya haifi wane wane shi ya wannan ƙarya ce mawakin kawai yake kawowa to amma matsalar ba malami bane mawakin. inshara akan da yiwa ya samo ruwan malami ne mashirmanci irin shi shi kuma ya zo yana karanta ina fata an gane wai yana son ya kawo nasabar ainihin wato shehu dan hudu ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nasabobi ne waɗanda in ba kana da dalili ingantacce a hannu ba kiyaye su yana da wahala sannan shi shi shehu usmanu a cikin littafin bayanin wujudul hijira yana cewa dole ne a samar da wata hukuma wata commission wadda za ta kula game da nasaba saboda mutane suna karya game da nasaba mutum ya ce shi ne jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗan na da sauƙi amma iya tabbatar da kare maganar kuma fa yana da wahala yace dole a kafa hukuma da za ta kula da wannan don haka jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen salsala shi ta iyaye da kakanni ajdadun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan za a dubi kuma ɗaiɗewar kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tattauna ainihin tarihi don gane da su kai da guda gida ka canza layin nan gida ka kashe shi to shi ke nan zauna sai ce usai daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wani mai suna yu qusayyu wannan suna ne daga cikin ainihin wato sunayen larabawa sai sa za ku ji ɗaya daga cikin 'ya'yan saddam din nan sunan shi kenan sunaye ne na larabawa huwa allazi jama'a shi shine mutumin da ya tattaro ƙuraishawa wasta'ada sultataha ya dawo da ikon da ƙuraishawa suke da shi alal haram akan ainihin haramin makka wa kanat lahu makanatan azimatan fi quraish don haka yana da matsayi babba a cikin kabilar quraishawa hatta kanu yaquluna lirrasul ba'da bi'satihi har ma bayan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yazo ya fara wa'azi bari ku ji ainihin irin galatsi da suke wa anabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cewa ib'ath aslana qusayyan idan da gaske ne ka tayar mana da kakanka qusayyi fa innahu kana shaykha sidiqin dattijo ne mai gaskiya fa in shahida laka fa in shahida in ya shaida kai mutumin arziki ne za mu bi ka kun ga wannan dalili ne akan cewa kusayyu mutumin arziki ne a cikin su har ga wani jikan shi ya tashi yana jawabi suna cewa to kakanka dai mutumin arziki ne amma kai ba za mu iya tabbatar da nagartarka ba amma in kai da gaske kake to ka taso shi daga lahira ya zo ya yi jawabi a madadin kan ya ce kai mutumin kirki ne kawai za mu bi ka dalilin da ya sa ka kawo wannan shine dan a tabbatar maka da gaskiyar wannan dattijan ta bayyana a cikinsu ina fata an gani lamma halaka kusai khallafahu auladuhu al-arba yayin da ainihin shi kusai ah, ya mutu sai 'ya'yan shi guda hudu suka ainihin gaje shi wa kana ashrafuhum fi quraish abdu manaf mafi daraja ba a ce babba ba daga cikinsu mafi daraja daga cikinsu a cikin ainihin wato shi shine abdu manaf allazi kanar lahu siqaya wanda shine yake kula da shawar da mutanen makka da alhazai ruwan zamzam war rifada da kuma tarbar baƙi. in an yi baki shine yake tsayawa domin ya ainihin tarbe su da abdu manaf bayan abdu manaf khallafa ibn hisham sai kuma ainihin ɗan shi hisham ya ainihin wato gaje shi wa huwa awwalu man sanna rihlata shita wa sayf shine farkon wanda ya tsara musu tafiyar kasuwanci a lokacin ainihin wato bazara da kuma lokacin ainihin kaka yadda ake tafiya ana fita waje ana kasuwanci wato da duk kasuwancinsu da suke na gida ne to wannan ainihin hisham da ya zo daga cikin ainihin wato legacy shi daga cikin ci gaba da ya kawo wa mutanen shi lokacin da ya karbi shugabanci shine ya tsara musu lokacin kaka da lokacin bazara ana ainihin fita kasuwanci wasunniya hashiman ana kiran shi ko a wasunniya hashiman to sai aka zo ana kiran shi ainihin hashim li kaunihi yashin sarid saboda yana tara ainihin asarid asalin asarid kamar matsayin tuwo ne yake amma hakikanin yadda farid yake tun da ni na sha cin shi yadda za ka gan shi za gan shi kamar burabusko ne ya ji man shanu sosai ya kake ganin burabusko idan ya ji man shanu burabusko ya ji man shanu a kwaba shi a kwaba shi sai ka ga yayin marai marai gashi yayi yaske yaske kamar tsaki asalin haka haif din yake amma su da dabino suke yi shi su hada da ainihin abin nan na alkama tsakin alkama wani lokacin su zuba ainihin zuma to sai a tuka shi sai ka gan shi ya yi yaske yaske haka sai su rinka cin shi kamar yadda dai ka ga ina ka samu ainihin wato shi wannan biski ko menene wanda na faɗi dazu brabisco in aka zuba mishi man shanu waji ga dai shi ba zai lakyab ba sannan kuma ba zai karfi ba to haka za a ga sun zauna suna ainihin cin shi ina fata an gane to yakan tattara irin wannan ainihin abinci babban abinci ne mai daraja wurin larabawa kamar matsayin tuwo yake domin galibi muna fassara ainihin asarid da tuwo wato matsayin farid a wurin bahaushe shine matsayin a wurin eh, matsayin farid a wurin balarabe shine matsayin tuwo amma ba tuwo bane ina fata an gane saboda haka fassara shi kai tsaye da tuwo ba tuwo bane amma yadda kowa ya san tuwo shine babban abinci mafi daraja a wurin bahaushe to sarij shine babban abinci mafi daraja a wurin balarabe ina fata an gani menene sunan tuwo da larabci eh? shine galat to ne sunan kunu da larabci kunu da larabci madida madida shine kunu yana daga cikin illa da nake faɗa mana ka koyi karatu kawai a littafi ko kuma a gaban malamai a jamawa baka je ka zauna da larabawa ba za su rinka fassara maka abu ne a iya yadda fahimtar su take ina fata an gane to ba farid ne sunan shi ba ya dan kwanta mun yadda suke kiran shi amma ba farid suke kiran shi ba insha Allah ta'ala abinu ba shi zuwa darasi na gaban amma ba farid suke kiran shi ba na yawa asida asida da ayin ainun sadun ya'un dal asida al-asida ne tuwo ina fata an gane al-madida kunu shine wata shekara muna tare da wani dan Sudan mai dan raha ne haka sai ce ka ji su ya ji daɗin kunun bana na azumi yana cewa Allah ya kai mu wani azumin a sake shan kunu mai yawa da yana cewa wasu ni na mabida wasu ni na mabida yana dan yin kunutin eh, wasu ni na mabida ya Allah ya karo wasu shekarun don ya sake shan kunu da yawa ba wai mai iya larabcin bane wato mai rahani shine ya dan juya abin ya mai da shi abin dariya madid mene sosai kuwa sosai kuwa ina fata an gani to ina ne yawwa sai malam yake cewa wasu hashiman sai aka rinka ce mishi hashim ina fata an gani likaunihi ya shimu sarida saboda yana tara abinci mafi daraja min hajjaji da ainihin wato alhazai wasu wasmuhul haƙiƙi amr sunan shi na haƙiƙa amr ne amma saboda wancan aikin tara abinci da yake yana ciyar da alhazai sai aka koma ana ce mishi ainihin wato hisham ko kuma hashimu duk abu ɗaya ne dai na fata an gane kamar ɗan juma ne da ɗan jimai hisham ko hashim ثم بعد هشام جاء عبد المطلب sannan bayan ainihin hisham sai abdulmutallib ya abdulmutallib ya zo allazi na sha'afil madina wanda asali shi a madina ya taso za mu zo mu tattauna wannan tarihin wakana kana shabihan bi jaddihi al'ala shi abdulmutallib din nan yi kama da kakan shi na can sama kusai wa huwa allazi hasara bi'r zamzam shine ya sake tona rijiyar zamzam yadda tarihin ya nuna rijiyar zamzam ta ɓace a zamani. shi an neme ta aka rasa inda take sai mafarki da mafarki sai je sai yana ta tona wurin shi kenan sai ta bayyana ashe wannan wurin ne wa huwa allazi aqsama shine ya rantsuwa ya sha wa Allah alwashi in razaqahu Allahu asharatan min alwaladi an yubbiha ahadahuma ahadahum yawa Allah alƙawari ya sha alwashi in Allah ya bashi 'ya'ya maza guda goma to zai yanka ɗaya daga cikinsu ya ƙulul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama an nafsihi ga jawabin da manzon Allah ya game da shi kan shi ya ce inna na an nasabihi game da ainihin nasaba shi ya ce inna Allah astafa min kinana min waladi inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il a cikin ƴaƴan da Allah ya sa Isma'il ya haifa sai Allah ya zaɓi kinanatu kinanatu din nan namiji ne wastafa quraishan min kinana sannan daga cikin ƴaƴan kinanatu sai kuma Allah ya zabi wani namijin shi kuma sunan shi quraish dan haka quraish asali sunan mutum ne wastafa min quraish daga cikin ƴaƴan quraish kuma bani hashim Allah madaukakin sarki ya zaba ainihin wato bani hashim ina fata an gane ne min bani hashim daga cikin bani hashim ni kuma Allah madaukakin sarki ya zabe ni ya fifita ni rawan muslim muslim ya rawaito wannan hadisi ga wani sharhi can a kasa a lamba ta biyar yace qala ibn hisham babban malamin tarihi ibn hisham yace annabar huwa quraish annabar din nan da kaji ana cewa ai shine quraish din annabar shine sunan shi quraish fa zai zama laqabi ne faman kana min waladihi fa huwa qurashi to sai wanda ya zo daga cikin salsala ƴaƴan ainihin shi annabar ake cewa ba quraishi wa man lam yakun waladuhu wanda ba dan shi bane daga cikin jikokin isma'il ko daga cikin ƴaƴan kinana kuna fahimta to ba a ce mishi ainihin quraish falaisa bi qurashiyin ba a ce mishi ba quraishi ba don haka ba duk balarabe ne ba quraishi ba ya kamata mutane su gani sai wanda ya zo daga cikin ƴaƴan ainihin nabar wa inna ma summiyar quraish to an kirayi quraishu quraishu ne waɗannan al'umma waɗannan ƴaƴa da suka waye gari suka zama al'umma me yasa ka koma ana ce musu quraish bi hadha ismi min at-taqarrush daga at-taqarrush wa huwa at-tijara wal iktisab kasuwanci da neman kuɗi shi yasa ake ce musu da haka aka ce quraishawa to kamar an ce 'yan kasuwa kenan ko kamar yadda ya shahara a ce alasawa ko a ce 'yan tijara misali wa qala ibn ishaqa babban malamin tarihi ibn ishaqa ko cewa yi wa yuqalu amma a wata fadar cewa akai inna ma sunniyat quraish bi hadha al litajammu'iha min ba'd tafarruqiha wa yuqalu litajammu' taqarrasha yace an ce musu quraish ne an kira su da wannan suna saboda da duk sun watse sai daga baya kuma suka dawo ainihin suka haɗu yace ka duba sira ta ibn hisham da ainihin littafin al-bidayat wa nihaya na ainihin ibn kathir zama waɗannan littafai duk ga su nan akwai su a makarantar nan ya rage ɗaliban makarantar nan waɗannan abubuwa da ake faɗi sai su ɗauki littafan nan sai su sake karantawa domin nan malamin ya tsutsukuro maka ne ya ɗauko nan ya ɗauko nan ya haɗa idan ka koma ka duba asalin maraji'in din za ka samu ilimin da yake ya wuce wanda malamin ya dan tsukuro maka a nan ina fatan kun gane kamar ka ga jarida ne ta ruwaito abu sadara uku sai ta ce ga inda abin ya faru sai kai ka tafi wurin kana tafiya wurin sai ka tattaro labaran da yake su masu jaridar ba su kayo ba don kai ka je tushen magani ne ولقد شهد حتى الأعداء بطهارة هذا النسب ورفعته حتى مكيا sun yi shaida da tsarkin wannan dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ɗaukakar darajar wannan nasaba faqad sa'ala hiraqal malikur rum aba sufyan hiraqal wanda yake shine heraclus da turanci sarki ne na romawa ya tambaya aba sufyan inda ma kana kafiran a lokacin abu sufyan kafiri ne an nasbin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama game da dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hirakal ya ce shi ɗan wane ne jikan su wane ne faƙala sai shi abu sufiyan ya ce huwa fina zu nasabin shi din nan mai girman daraja ne a cikinmu a lokacin da hirakal ya wannan tambayar da abu sufiyan abu sufiyan kafiri ne baya ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan rashin ƙauna bakin shi ya takuru zuwa ga furta gaskiya idan ba da annabi sallallahu alaihi yana da wata gurɓatuwa cikin dangantakar shi to da sai ya bayyana ta a domin wannan lokacin zai ba da shaida ne wadda shaida shi za ta iya sa wannan babban mutum ya karbi addinin nan da mutumin nan ya zo da shi ko kuma ya watsar da addini don haka duk yadda zai ga ya ɓata mutuncin annabi sallallahu alaihi don ya faɗa haka din ya ce ya yi iyakar ƙoƙarin ya ɓata mutuncin annabi amma ya kasa da ya ce sai can da hirakale ya mishi wata tambaya ya ce yaya yake wajen riƙon alkawari sai ce to tsakaninmu dai da shi ba wani abu da za mu iya cewa sai dai yanzu muna cikin yarjejeniya ta zaman lafiya amma ba mu san kullen da yake ba abu sufiyan ya ce nan ne na ɗan iya soka wata magana da za ta rikita hirakal tunda na ce ba mu san kullakullan da yake ba ma'ana akwai yiwuwar shi ba mai rikon alkawari ba ne yana can yana wasu kullakulle wani makamati hazan nasabi alkarim لم نجد أحدا من أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طعن في saboda matsayin wannan dangantaka mai girma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu taɓa samun wani daga cikin maƙiyan manzo Muhammad sallallahu alaihi ya yi suka game da ainihin wato nasaba shi ba ma'a hirsihim shadid ala ikhtilati kulli ma yumkin an yushawwiha sam'atahu tare da irin kwaɗayinsu da suke mai tsanani akan kirkiro duk wani abu wanda zai gurɓata darajar shi aw yanqusa min maqamihi sharif ko kuma su kirkiro wani abu wanda zai naƙasa darajar shi sallallahu alaihi wa alihi jama'a kun ji ainihin nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta'liqin da wannan babban malami yayi sai malamin ya ce ma sirru ikhtiyarin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min qabilatin zati makana wani sirri ne game da zaɓin manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga wata kabila wadda take mai daraja wata al'umma wadda take mafificiya malam yace la'alla min al-hikmati fi zalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal 'adl qa'ima ala ususin sabita mai yiwa daga cikin hikimar da ta sa Allah ya zaɓo shi daga mafificiyar ainihin wato al'umma ko kabila domin da'awar shi ta kasance ainihin wato tana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci wanda hakan zai tsayu akan matabbacin adalci matabbacin manufa ma'anar wannan magana jama'a da annabi ya zo daga wata kabila ne wadda take kaskantacciya sai zo yana kira zuwa ga adalci sai ya ce ba dole ya kira zuwa ga adalci ba tunda dama ya taso cikin al'ummar da aka zalunce su ai dole ya kira kamar Karl Marx za mu zo mu je malamin zai ishara akan wannan Karl Marx mutum ne wanda ya taso maraya iyayen shi wato eh, babbannin shi sun wulakanta shi an tozarta shi ya wulakantu da ya taso yana kira zuwa ga gurguzu da cewa babu wani wanda za a ce ya fi wani a zamantakewar mutane ai daga cikin siffofin da ake aibanta shi da su cewa ba dole haka ba tun da ya taso cikin talauci yanzu ku dubi mafi yawancin malamai masu wa'azi in ba duka ba kashi casa'in da tara bisa ɗari na malamai masu wa'azi musamman a nahiya irin tamu ta afirka ba ka samu talakawa ne galibi da sun fara sa ce kada Allah rabu da su talauci da yake damun su kuma da damun su sai suke gaskata haka sanda suka samu kuɗi da sun samu kuɗi sai su daina wa'azin sai su watsar da da'awar sai ke gaskata wa mutane zaton da suke a kansu to yanzu dan girman Allah mutumin da ya kira ku zuwa ga addini zuwa ga kyamar duniya zuwa ga neman lahira ana nan kuma sai ya samu duniya sai ko kuma ko ga ya watsar da lahira tsakani da Allah wannan bai rusa da shi ba don annabi ya taso da wannan sura inda awar annabi ta rushe al'umma ba su shiga uku ba na ka gudu daga cikin hikimar da ta sa wallahu alam Allah ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga al'umma wadda take mai girma ce don in ya zo ya yi kira zuwa ga ainihin a daidaita jama'a a yi adalci sai a gane eh lallai wannan ya zo da sura wadda take za a iya fahimtar ta ma'ana ɗan shugaban ƙasa ya tashi yana wa'azi yana kira zuwa ga adalci yana cewa a daina zalunci a daina murɗiyar ƙuri'a a daina kaza a daina kaza tare da haka za a samu masoka ko amma kuma wannan zai sa wa jama'a gamsuwa ko kuma a gaɗan babban attajirin gari ya tashi yana wa'azi to sai kuma ku duba a zamantakewa irin wannan tamu yana da wahala ka ga da ya fito daga gidan mulki yana harka addini yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga babban gida ko da anguwa ko gidan da yake gidan masu kuɗi ne ka ga yana harka addini balle harkar wa'azi wannan shi yasa shubuha ta yawa akan masu wa'azi a Najeriya kuma masu shubuhohin nan irin wannan tunanin da suke yi sai yake faruwa daga ƙarshe cewa gaskiya ne duk in ka je ka zauna da masu kuɗi da 'ya'yansu da matansu da masu mulki kallon banza suke malamai masu wa'azi da ganin cewa talauci ne da yunwa don haka kullum abin da mai kuɗi yake gani in an ce matsala a wurin wane ce sai ce ku rabu da shi a ce wane sai ce ku rabu da shi ya san da ya ji ya miƙa mai sadakar dubu goma ya warga da tunanin shi gaba ɗaya duk wani ra'ayi na shi ya dawo ƙarƙashin hannun shi ko kun fahimta jama'a don haka ɗaliban ilimi sai ku yi taka tsantsan ya zama ba wai talauci ne ya sa ku neman ilimi ba ba kuma talauci ne ya sa ku shiga harkar dawa ba balle daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinku ya gaskata wa mutane asalin tunaninku ya ƙaryata wa mutane abin da bakinku yake faɗi shi duk lokacin da ka fara wa'azi duk wani zargi za a yi maka to sai ka natsu shin manufarka mai kyau ce eh to ka ci a kanta mummunan manufa ce eh to ka gyara ta in ba haka ba za ka buɗe wata kafa wadda wannan kafa Allah kaɗai ya san inda bala'in ta zai kai al'umma malaman da suka fara da'awar sunna a ƙasar nan shekaru talatin da suka wuce in ka ɗauke layin su bakar gumi aka zo aka bi su da yaƙinin cewa waɗannan masu gaskiya ne sun zo gyara bayan lokaci kuma sai suka waye gari asalin abin da yasa suka shahara daga jama'a shine ne bin gaskiya sai aka same su da ƙarya riƙon amana sai aka same su da cinta faɗar gaskiya sai aka same su da faɗa da ita yadda da gaskiya sai aka gane su da ƙinta gudun duniya sai aka same su da neman ta to yanzu duk wanda ya taso ko sauraren shi ma mutane ba sa yi su jin me ya zo da shi su waɗancan an saurare su saboda sun bayyana ne a daidai lokacin da wasu mucuta sun zo sun dumar malafagen to da suka zo suka ce gaskiya sai aka saurare su daga baya sai Allah ya tona asirin su ashe makaryata ne to yanzu duk wanda ya taso cikin gaskiya jama'a sai dai ya bari gaskiyar shi ta kudutar da shi amma kar ya ce zai mutane bayanin shi ne gaskiya ne yana ta kan shi lokaci ne kuma duk shubuhar da aka faɗi kan shi kar ya tsaya bata lokacin ba da ansa a kanta ya bari aikin shi ya gaskata wa mutane amma ina tabbatar muku da cewa duk wanda zai tashi yana wa'azi daga shekaru biyar shekara goma ma da ta wuce daga lokacin da aka fara siyasar 1999 zuwa yanzu duk wanda zai tashi wa'azi za a zarge shi da cewa neman kuɗi yake za a zarge shi da neman mata za a zarge shi da neman mulki za a same shi da nuna son iyawa za a zarge shi da duk waɗannan abubuwan to kada ya bari a same shi a gaskiya a aikace akan waɗannan abubuwan in dai ba su ne ba ma suka tayar da shi ba to amma in ya bari aka same shi to shi kuma ya ƙara buɗe ƙofar da gobe bari ku ji ba za a sake barin wani ma wa'azin ba dan yanzu zaka taso kana wa'azi saurare ne ba a yanzu ba wani mai kuɗi da yake sauraron ka a matsayin ka na mai wa'azi ko mai mulki ko makamantan haka a shekaru talatin da ta wuce kuwa jama'a masu mulkin sun tsorata masu kuɗin da su ake tafiya a yanzu ko masu kuɗi duk sun ja baya da masu mulki saboda sun ce makaryata ne nan su yana suka zo muka ba su kuɗi su gina masallaci nan su yana suka zo mu ba su kaza su yi kaza sai mu gane ƙarya ne nan wane ya zo muka ba shi kaza ya gudu nan wane ya kaza nan wane ya kaza nan wane ya kaza duka sun riga sun lalata harkar yanzu ka tashi za ka yi abin zama a bakka amma ba a sauraron ka ya rage wa yan uwanka ustazai da talakawa da waɗanda suke cikin frustration su taru su saurare ka to idan kai kuma cutarka ta bayyana to bala'in da za ka buɗe shine nan gaba za a hana wa'azin za a ce ba wani ɗan iska da zai zo ya ɓata mana lokaci tunda kuma lalatattu ne irin mu ku zauna mai ta lalacewa ku je ku samu ƙasar libya abin da ya faru kenan ku je ku samu ƙasar maroko abin da ya faru kenan a ƙasar libya da ƙasar morocco ba wani matashi da zai tashi yana wa'azi ba ka da yanci sai ce me za ka faɗa duk abin da za ka faɗi wani ya zo ya faɗa mun ga ƙarshen shi sai da aka yanzu a libya babu wani matashi ƙwaya ɗaya da zai miƙe ko ranar juma'a ne ya fi hutuba haka ƙasar magari ƙasar morocco duk abin da za ku yi kawai ku je ku ta musu kunuti kuna tsine musu a gefe ogo saboda sun jaraba sun ga rashin gaskiya sun jaraba sun ga cuta sun jaraba sun ga ƙarya su ba wanda zai bata musu lokaci akwai ƙasashen da sun kai matsawar da yanzu idan ba ita gwamnati ce ta ɗauko ka ta ce zo kai wa'azi ba kana fara wa'azin ko me kake faɗi kama ka a rufe ka domin masallatan ƙasar ma gaba ɗaya a hannun gwamnati suke in za a kira sallah daga ainihin gidan gwamnati ko daga wata tasha ko za a bugo ainihin duk masallatan sai su ɗauka ta hanyar lasifika ba wani labari da zai zai buɗe masallaci wakilin gwamnati yana nan da mabuɗi a hannun shi da ya zo buɗe muku ku shiga ku yi sallah kuna gama ya ce hayya ku tashi ku fita ku rufe masallacin idan bera da sata ku daddawa ma da wari na kamata ku gane haka a nan kasar cote d'ivoire me ya faru musulmi ne suka rikice fada tsakanin musulmi ahalus sunna da 'yan dariƙa shugaban kasar ba musulmi ba ne ya ce a je a nemo waɗanda suke daga garin su addinin nan ya su zo su raba gaddama da suka raba gaddama me ya faru sai bayyana cewa musulmi ahli sunna sun ke kan gaskiya don haka sai aka ba da doka doka almalakiya doka daga gwamnati cewa an hana mutanen ɗariƙa su yi ibada ɗariƙa a ƙasar ahalin suna suka yi ta murna gwamnati ta ja su jika sai aka same su da cin amana a wajen kuɗi cin amana a wajen magana rashin tsari a wajen gudanarwa rashin kan gado a wajen mu'amala da masu mulki shikenan sai aka watsar da su sai zama yanzu gwamnatin ba ta yi da kowa sai kuma aka koma ana mata kunuti cewa tana fada da musulmi idan bera da sata dawa ma da wari ina son ku rinka tuna wannan salon magana a bisan da kuka samu kanku a halin an ce mai mulki kaza yana fada da malamai ko yana fada da addini ku fara nazari anya ba su malaman ne suka fara fada da addinin ba anya ba su malaman ne suka buɗe kofar fada da addinin ba ko kun fahimta jama'a yau akwai mai kuɗin da ya ce bayan mala abubakar gumi har abada ba zai sake mutunta wani malami ba me yasa mala abubakar gumi ya nuna mai gaskiya ya nuna mai amana ya nuna mai nagarta wasu da suka biyo baya sai suka nuna mashi cin amana a halin ya amince da su ya girmama su suka wulakanta shi suka wulakanta kansu saboda haka yadda musulmi ke kallon kare a hannun bakule haka wannan mai kuɗi yau yake kallon malaman ahli sunna shi kuma ya ce ba zai sake yadda da ba zai yadda da yan dariƙa ba ahli sunan da yadda da su kuma ne musu kallon karnuka ne ba su da daraja to ya kamata ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganun da kyau domin darasi ne muke munasaba ce ta kawo kuma rashin tarbiyya a cikin ainihin wato bin manhajiya ta da'awa ko ta koyon ilimi ita ta kai waɗannan malaman ga haka wato duk sanda kake malanta ka gane cewa ba kana ɗauke da mutuncin kanka ba ne kana ɗauke da mutuncin kanka ne da na addini da kuma ba kuskure to yana wakiltar kuskuren musulunci ne da kuskuren musulmi da makamantansu kuma wannan tunanin ya riga ya shiga cikin matsiyan na cikin gida da na waje yau duk abin da kirista ya kwaya ɗaya babu wata jarida da za ta buga ta ɓata sunan kiristoci a haka amma yau duk wani kuskure da musulmi yayi za a buga a matsayin cewa wannan kuskuren dama haka musulmi suke sai a ce dama haka suke ai annabin su ma haka yake ai kazan su ma haka yake kaga kai kadai ka zaya har annabin ka zagi ashe idan ya kasance gaskiya ne bera yana da fata amma kuma dabbawa fa tana da yayi to mu tsaya mu nazarin waɗannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa walau sabrabba fi'lin li halatin nafsiyya ba wai ainihin fushin zuciya ne ya tayar da annabi ya tashi wa'azi ba au makanatin ijtima'iyya ko kuma fishin halin da ya samu kanshi ina son ku fahimci wannan jumla da yake cewa la'alla min al-hikma fi zalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal adl daga cikin hikimomin da yiwa akwai kasantuwar da shi ta kasance yana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci qa'imatan ala ususin sabita kuma ita da'awar ta tsaya akan ainihin wato asasai wato foundations an gano waɗanda suke tabbatattu ya laysa rabba fi'ilin li halatin nasiya ba wai ya tashi da awa bane saboda fushin zuciya wanda shi an zalunce shi ne ya tashi ne da awa don ya rama aw makana ko aw makana ijtima'iyya ko kuma ainihin wato fushi ne na matsayin da aka ajiye shi a zamantakewa yanzu misali jama'a akwai wani dan wata jiha da ya zo garin Kaduna ya kafa jarida me yasa ya kafa jaridar ne ma ya kawo shi kaduna tukuna zaɓe ya tsaya da ya tsaya nan sai ba a zaɓe shi ba ko kuma aka zaɓe shi sai aka murɗe mishi ƙuri'a da aka murɗe mishi ƙuri'a sai zauna a garin ana ta rikici da shi da waɗanda suka murɗe mishi rikici ya tsanani sai yan uwan suka ba shi shawarar ya tashi ya bangare da ya tashi yana bawa kaduna sai kafa kamfanin jarida su ne kafa kamfanin jarida kullum a jaridar shi sai ya samu koda saɗara uku ne wanda sai ya faɗi wata bakan magana zuwa ga waccan ainihin gwamnati ta waccan jiha ta su to yanzu wannan rabbatu fi'il ne na ne nafsiya ma'ana an ɓata mishi raunin shi yasa yake haka ko kuma ne ko kuma makana ijtima'iyya matsayin da aka aje shi kamar shi ne kalmax din kamar yanzu misali jama'a misali yanzu akwai duk inda ka je a ƙasar hausa kowace ƙasa ma za ka samu wasu mutane waɗanda aka ture su gefe guda ba a yi da su a halin 'yan ƙasa ne to waɗannan irin mutane duk sanda suka samu wata dama na su yi faɗa ko su tayar da wata da'awa za a ce wannan matsayin da aka ajiye su a unguwarsu ne ko a garin su shi ya kai su zuwa ga haka da haka turawa da suka zo irin waɗannan mutane suka rinka bi suna ɗibowa suna aiki da su ba don komi ba saboda bature ya zo gwamnatin wurin ta yi fada da shi to amma ita gwamnatin wurin akwai wani da ta ture gefe guda ba ta yi da shi idan da ture zai sai haɗa kai da waɗannan mutanen sai yaƙi wannan gwamnatin asali yanzu ne ya kai wancan yadda wani bare ya zo bako suka haɗu suka yaƙi gwamnatin ƙasar shi sai don ajiye shi da aka yi a wani gefe guda ba a yi da shi to ina son a matsayin ku na masu da'awa ɗaliban ilimi masu wa'azi to ku lura da wannan musamman a halin da najeriya take ciki a yanzu akwai girme da yawa da 'yan siyasa da wasu attajirai suke yi wa masu wa'azi saboda sun mai da su wawaye dan kasuwa ne yana ta neman kwangila a wurin gwamna bai samu ba sai koma gefe guda yana ta ƙoƙari yana nuna nan ya zo wa'azi masallacin ka sai duka ɗan yi magana akan gwamnatin nan shi kenan sai zo yanka sai ka wandon shi da ta wurinka ya ta ƙara maka da labarai ya ta ƙara maka da labarai ya kawo maka lasifika masallaci ya kawo maka kaza ya kawo maka kaza shi abin da yake so kawai ya mai da kai kai ne kafa ko bututun ya tashi manufar me ke ke manufar shi fada da wannan gwamnati kai kuma da yake dan ne baka nuna ba sai ya gama kai ka ya baro ka shi da ya kauce shi kenan kai kuma sai a rufe masallacin ka ya fada da kai ki dole ne matasa su tsaya su lura da wannan idan mutum ya zo maka yana tsuma ya kamata ka natsu me manufar shi ne shi me ke tafa da shi amma kawai da mutum ya zo ya nuna shi naka ne yana tare da kai sai ka anshe shi ba tare da ka tsaya ka yi editing din shi ba ka dubi ya ike ka fuskanci wacce manufa ta kawo shi sannan ka ne kana lura da yanzu kai ɗinnin menene matsayinka a ranar da ka zo da wani ra'ayi wanda ba da shi inda za ka gane ba ka yake ba akwai abubuwan da ka faɗa su shiru don baya kabbara don bai ji wadannan waɗannan ba ashe ba tare yake da kai ba yana tare da waccan manufa ta shi ne da kake yadawa amma abin da kai kuma yake taka manufar ne bai tare da shi don haka sai ku yi taka tsantsan akan wannan musamman a yanzu da aka taho za a yi zaɓuɓɓuka ɗin nan lallai ne akwai buƙatar jama'a a kira wani tare na ƙara wa juna ilimi da wayar da kan ustazai da limamai da masu ainihin wa'azi domin 'yan siyasa suna da irin wannan makircin jama'a kan ku manta 2007 jama'a akwai ɗan siyasar da kullum tsakanin magariba da isha kowa ya mata ya zo wurin karatun mu kowa ya mata sannan zai zo da kuɗi ya tafiyan kaset tun da ya ci wannan zaben ba mu sake ganin shi ba 2003 tun da ya ci wannan zaben jama'a ba mu sake ganin shi ba ya tafi majalisar dokoki ta tarayya da mu sake ganin shi da sai ranar da kuma ya an 2007 zai tsaya takarar gwamna sai na zuwa wani wa'azin da doki ba kullum da magariba wurin karatuttuka da ake yi za ka gan shi yazo ko da ya makara baya garin alhuje za ka gan shi yazo duk a wannan lokacin ustazai suna ta jin daɗi ko karen ban saka shi fuska ba har ustazan ba sa jin daɗi ya mutum ya kawo kanshi kaza kaza kaza a manufofin su suka fi kawai in suka cimma shi kenan ba yawan su ba to haka 2011 din nan akwai wasu waɗanda suna nan sunan su yan adawa a cikin siyasar da ake gudanarwa sun sha alwashin za su zo su haɗa kai da ku idan suka haɗa kai da ku don su samu su zo mulkin in suka zo fa kuma ba su da ku to sai kun yi taka tsantsan ku ɗauka cewa yamman fage na wa'azi shine gidan rediyon ku da kuka kafa don haka duk wata manufa da ba ita ce ta ku ba to ba za a yada ta a wurin ba duk wani gidan rediyo da ke duniya kirarin shi kenan an kafa shi ne don a yada manufar da masu shi suke da ita duk wata manufa wadda ba su da ko za a biya kuɗi ba sa yadda a yada masu gidan rediyon gwamnati ka ce za ka biya kuɗi amma kana so za ka ba da wata lacca ne ta musamman akan kurakuran da gwamnatin ke tun daga sanda aka kafa ta har zuwa lokacin da za ka yi wannan laccar amma ko miliyan nawa ne za ka bayar ba za su yadda ba shi ko shugaban gidan rediyon da ya yadda haka to ya yi a madadin aikin shi to amma duk wani gidan rediyo ba ya rage maka ba na gwamnati je ka shiryo wani darasi na musamman ka ce ka zo ne za ka faɗi irin alheran da wannan gwamnatin ce amma fa duk abin da ke rubuta ƙarya ne duka ka gani in ba su fage ba idan kuma suka hana ka fage je ka ka samu wani cikin mutanen gwamnati ka miƙa mai takardar ya karanta ta ka ce ranka da abubuwan da kuka aikata ne na alheri a shekaru bakwai da suka gabata ce nake so zan yi amfani da gidan rediyo bayyana ku mutanen kirki ne domin a fito 2011 a zaɓe ku amma shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya nake yi shi gwamnan ne karɓi takardar ya fi shugaban gidan rediyon sanin ƙarya ce amma sai ce shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya kake eh a kira shi yanzu za a buga waya kun fahimci wannan da ke zama? to daga nan ne za ku gane waɗannan masallatai na juma'a da waɗannan dandali na wa'azi su ne gidajen rediyoyin ku duk manufar da ba ta ku ba kar ku yadda a yaɗa ta in ba haka ba za a rusa Allah ya kiyaye amma amma ne yake cewa فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النسب الرفيع domin da Muhammad bai kasance yana da wannan nasaba madaukakiya ba lawajadna man yaqulu da lallai mun samu wanda zai ce inna muhammadan inna ma yutalibu bi mastaqabahu muhammad ya zo yana neman abin da ya rasa ne kawai talauci ne da mai shi yana nema li yarudda itibarahu li ijtina'i dan ya dawo da darajar da za a kalle shi da ita a zamantakewar garin su ko anguwarsu yana yin haka ne don bai samu daraja ولقد رأينا كثيرا من الدعوات المنحرفة الباطلة yake domin da yawa mun ga da'awoyi masu yawa waɗanda suke karkatattu ne na barna kanar da'awatuhum sada da'awarsu ta kasance ainihin kuriya ce liwaƙi in sanye ga wani hali mummuna ko lima ashu wanda suka rayu a ciki fa masalan malam yace ka ɗauki misali al almulhida ka ɗauki ainihin ɗabi'a ta ainihin kalmat marxism ko wannan ainihin wato karkatacciyar da'awa da'a ilaiha rajulun asha mamduban fil mujtama wani mutum ne ya kira zuwa ga wannan da'awa wanda ya waye gari an watsar da shi ne ba a yi a zamantakewar ya taso maraya ya sa wahala har ya girma don haka sai girma a cikin fushi da jin haushin jama'a amma waɗanne jama'ar masu mulkin don haka sai tashi yana kira zuwa ga masu samaniya ina fata an gane ba shi fa'ara ba radda li ne na nafsihi sai kokarin dawo da darajar da ya rasa ta ga kanshi bi hadhihi da'wa ko ga wannan ainihin da'awa allati tuwajibu ar-ra's maliya wadda take fada da ra's maliya menene ra's maliya capitalism capitalism sai dai na kira zuwa da gurgudu capitalism shine jari hujja in kana da kuɗi ka fito takara mu zaɓe ka in ba ka da kuɗi ka tsaya gefe guda ba ma yi da kai idan gidanku babban gida ne mu ɗauki kwamishina mu ba a mutan gidanku in ba haka ba fa ba ruwanmu da kuku talakawa ne shine asalin capitalism ina son ku gane duk waɗancan theories da ke cikin capitalism a ɓangaren economic ƙaddara haka ne waɗanda ake cewa wane ne scottish wane ne adam smith adam menene uh, world of the nation duka aje wannan a babin economics amma a babu na leadership menene capitalism ke nufi in kana da shi ka zo in baka da shi ba ma yi da kai obama da kuka gan shi talaka ne dan talaka manomi dan manomi mai diga dan mai diga amma sai daji sai karatu sai allah ya mishi baiwa lokacin da ya fito ya tsaya takarar senate a kan layinsu ma dariya ake mishi da shi da yan gayin anguwarsu suka tsaya domin da ya shigo jam'iyya ba ka zai primary sai ka jefar da shi amma sai yake je yake da shi fa sai ka jefar da shi tana a primary ne da komai saboda kai gani ake dan iska ne to amma akwai damar dan takara ya zo ya tsaya shi kadai don haka da ya zo ya tsaya shi kadai daga shi sai matasan unguwarsu shi kenan sun jama'a sai suka zaɓe shi sai aka ba shi in ji dalilin da ya zama sanata saboda ka bai zama sanata a ƙarƙashin wata jam'iyya ba ki sai amfani da wannan matsayin da ya kai waɗancan masu kama karya sai durkusa su saboda yana da baki ya iya turanci ya karantu ya san tarihi ya iya makirci kuma ya haɗa kai da gunan yahudawa don ya cimma tashi burin sai kuma cimma nasu burin don haka sai biyan ragar da waɗannan sai suka yi rauni lokacin da ya fito zai tsaya takarar shugaban ƙasa to a nan sai zama manya ne ke dariya ba talakawa ba ne domin su sun ɗanɗana sun ga irin dariyar da suke ga abin da ya zama manyan da suka ba suna dariya shi kuma sai koma wurin talakawa sai rinka house to house campaign in ya je zauna da kai da iyalanka sai ce ya zo roƙon alfarma biyu ne a wurinka alfarma ta farko shine yana roƙon ƙuri'arka da ta iyalanka sannan kai kuma a matsayin mai gida yana roƙon dala biyar dala biyar abin da yake ke kenan nawa ce dala biyar a kudin najeriya dari bakwai da hamsin ko to kai abin da yake roƙo kenan to mafi yawancin amurkawa sun ce sun yi mishi alƙawarin za su mai duka biyu yanzu mutum ya zo har gida ya zauna da kai ya ce abin da yake roƙon ka shine kawai abu biyu ka ba shi ƙuri'arka sannan ka ba shi dala biyar wannan ce dala biyar da mai gida da ba zai iya barewa ba ko da a kuɗin najeriya ne shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa ya je gidanka ya ce yana roƙon arzikin naira dubu ɗaya sannan kuma yana roƙon arzikin ƙuri'arka don haka da wannan irin ainihin iya siyasar tashi ya bi sai kai ga wannan halin to yanzu wannan halin da ya kai da su ku dube shi bakin fata ne ya tashi cikin wahala da kaskanci ya fuskanci danniya idan haka yanzu yana ta ƙoƙarin shimfiɗar da platform wani yanayi wanda min gaba irinsu da ba su taso da ba su fuskanci wannan matsalar ba domin ba ma wani magabacinsu da ya daɗe bakin fata ɗan gwagwarmaya ya daɗe yana cewa ina da mafarkin da nake yi wanda wata rana sai al'amari ya zo hannun mu a ƙasar nan kuma sai an samu gyara ta hanyar mu idan kun fahimci wannan jama'a wannan irin ainihin wato da'awar da kalmar ya taso da ita ya taso da ita ne domin ya rugurguza wannan tsari na capitalism a cikin system of governance a tsarin gudanar da mulki yanzu girgizo ake a najeriya idan ka ga an ɗauki kwamishina an baka jari hujja jari hujja an ka ga an ɗauki kwamishina an baka ƙarya ne an ga gidanku wani babban gida ne ko dai na ɗaya lokacin da aka zo zaɓe kun ɗibo kuɗi kun bayar ko an yi amfani da wani fili naku ko kuma kuna da kalma da za ku faɗa wa jama'a amma ba cancanta ba ce idan ba ana zaɓo kwamishinoni ne a jiha a gwargwadon cancanta da ministoci jama'a da najeriya a yanzu ta zama wata iri ina fata an gano, amma an zaɓo ka ne an sa ka kwamishina ko gwamna ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko minista a matsayin kai kana wakiltar wata al'umma taka ne yadda ta gabatar da wani abu don haka akwai yankin da an tattama mukamai an ba su wasu yankin kuma komai ba a ba su ba saboda ba su da komai duk wannan yana daga cikin capitalism a cikin tsari na gudanarwa to wannan ainihin mutum da ya tashi da irin wannan rayuwa sai tashi yana fuskantar wannan capitalism sai kirkiro ne sai kirkiro ainihin gurguzu ɗin din shi shine communism ne kwaminsancin da ke sanya kowa ya zama daidai da kowa ne idan wani zai mallaki mota ɗaya to kowa ma sai in zai mallaki mota ɗaya amma ba haka da zalunci ne wani yana da mota wani yana da babur wani yana da keke wani a ƙasa yake tafi wani yana karɓan dubu sittin wani yana karɓan dubu shida dole ne a daidaita jama'a yanzu kaga kalma da ya da'awa zuwa ga wannan kowa ya san cewa rabba tafi ne imma nafsiya wa imma ijtima'iyya sai ke cewa fara da rabbana itibaru li nafsihi sai kokarin dawo da kanshi daraja wadda ya rasa bi hadhihi ad-da'wati allati tuwajibu ar-ra's maliyatan ta iftaqadaha fi hayatihi ta hanyar wannan da'awa wadda ya tayar da ita don ta fuskanci wato gurgudu don ta fuskanci ainihin wato abin nan ko jari hujja wanda ya rasa a ainihin rayuwar shi ko kun fahimta jama'a duk waɗannan da za ku bi suna cewa su suna tare da talakawa su ne yan adawa su ne kaza su ne kaza ku rinka tunani ustazai ku je ku binciki lokacin da suka rika mulki sun yi wannan adalcin da suke faɗi yanzu don sun rasa ne sai suka dawo wurin ku to ina son ku gane wannan yana daga abubuwan da har yanzu ustazan ba su gama ganewa ba ba su gama kwarewa a kai ba ko wani abu ne za a iya bayyato ka wa'azi wasu mutane za su iya neman ku taho saboda sun ga suna da wata manufa da za su cimma a kanka amma ba manufa ku ɗaya da su ba kamar suna amfani da yau takkane ta ƙayyuciya bari gaya muku jama'a mana abbas isa lauya sai kusan shekara goma sha biyar da ta wuce ya same ni har shago a kasuwar mukiya sai da ya sami tukuna ya wa biyu ya nuna duk zariya babu kamar ni ina zaune na bin shi yau shekara goma sha biyar 1995 ya ce za su buɗe masallacin juma'a ne don ka duk zariya babu wani matashi mai karatu wanda ya iya da ya cancanta irinka don haka haɗu akan cewa kai za mu naɗa liman ya take da nisan ce mun ce in ci ba ma sha'awar limanci in ce wannan karanta amma ni ba sha'awa take ba mu ina yin ta ne don kai ta zama mini dole a cikin addini amma na bana limanci ba ta bani sha'awa ya kaɗa ya raya na ce a cikin sai ta ya tafi bayan kwana biyu ashe masallaci ne wani farfesa ya gina gefen gidan shi a cikin gra sai ne ya faru sai ya ainihin shawarar a mai da masallacin masallacin juma shi farfesa ne dan boko ne kawai ba ruwan shi izala ɗariƙa addinin ma ko ma menene dai otaku eh, ne dai sai aka ba shawara in yana so masallaci ya rayu to izala zai ba sai zama yana mu'amala da izalar amma shi bai tantance izalar mata ka su biyu ba da zai ba da masallacin sai kira waɗannan da yake mu'amala da su da waɗannan sai zama ashe ya firka ne akwai in izalar kaduna akwai najas a ciki yake to ya ba su masallaci su je su ainihin wato tsara yadda za a rinka yin sallar juma'a to ganin ɗan boko ne ba a yi cikin hayaniya addini sai da su bayyana mishi ba to ainihin waɗannan ne ne kaza su waɗannan kuma su ne kaza to su wa kaza su da su bayyana haka ba suka dake suka nuna su din nan abu ɗaya ne da shi dama yana mu'amala da waɗannan yana mu'amala da waɗannan bai san cewa ta su ba iri ɗaya ba ce don haka tun da an ba shawarar ya ba izala sai da a ah, wani ai izala ne kuma ina mu'amala da shi yanzu wani ma izala ne yanzu sai suka zo sai ce gashi gashi to sai ɗaya daga cikinsu mai wayo sai ce to ni izala kamar Ɗan tsaki ne idan uwarsu za ta yaye su sai mun yi faɗa tukuna don haka za mu yi faɗa in ka ji muna faɗa kai shuru ba komai za a yi ya wuce wanda ya faɗi wannan magana ne shugaban izala na sabon gari malam abdulhamid haka sai ta tashi aka tafi ta tashi aka tafi su malam abdulhamid suka je suna shirye masallaci da liman su malam abbas in salawa suka tafi suna shirye masallaci da liman to ina son a nan ban taɓa tsayawa na fetsa wannan tarihin da sai yau ina son a nan ku marmaza ku gane hikimar da ta sa abbas in salawa ya zo ya ɗauko ni saboda ni abin na rikici ne ni kuma ɗan rikici ne haka suka fassara in zo in biya musu bukata in yi rikici da su malam abdulhamid in masallaci ya tabbata na ɓangaren su shi kenan sai a cire na sai sa wanda suke so kun fahimci wannan to har yau ustazai a ne muku haka ba kwa gani shi yasa wallahi tallahi ma rantsu da Allah har tausayin ustazai nake wallahi ba da wasa ba saboda matashi zai taso akwai alheri ta tare da shi amma bi masharranta sai su bi shi sai su sai su rubuta shi bayan kwana biyu sai su jefar da shi san da abbas isa lauya ya same ni da waccan maganar cewa ni ne na fitowa ni na fi dacewa ni na cancanta za su naɗa ni nan na rantse da allah ban ma san wancan labarin rikicin ba ban sani da balle ya sawo ka ce a'a kawai allah ne ya taimake ni kawai na ce na taso daga muciya zan to masallacin kofar gidan harin danja domin sallar juma'a akan babur dina na biyo ta GR idan nan nake bi don ya fi rashin gosulo sai na ga ɗan agaji da uniform ɗin izala wani ɗan cuta bi ɗan Zaria a tsaye da na tsaya mai gaisa na ce zan je masallaci ne sai ce ai nan na ga masallaci an buɗe sai na ce ab to alhamdulillah ya takin mashin ɗina don haka sai na zama daga cikin na farko in ma ba ne na farko ga don kusan sha ɗaya sha biyu ne sallah da domin alwala na shiga masallaci na zauna aka zo aka yi sallah yane mai limanci shine malam abdulmumin wannan ainihin na'ibin limamin masallacin abin da hawa da aka idar da sallah sai malam abbas isa lawa sai tashi sai murɗe dan agajin nan ɗan zariya sai kwace kudin taimako da ke hannun shi ina ganin haka sai na tayi sai na gari takalmi na zan fita sai malam sani a kudu yace ma sai na ce a'a yace zaina sai nace to sai na zai ma in sa har na fita ne ma ta windo malam sani a kudu ya leƙo yace dawo na ce a'a yace dawo sai na dawo zauna dan jariya sai ya miƙe yadda malam abdulhamid ko malam saniya kuma ba za iya tunawa ya ce shugaba ka kwatan min yanci na da kuma haƙƙi na da wannan ya murɗe sannan kuma ka karɓi kuɗin ka mayar min sai ce a saurara to annan wurin ne malam abdulhamid ya ba da labarin yadda karɓar masallaci take da wancan tarihi da na gaya muku a lokacin ne na ji labarin da duk aka gama wannan tattaunawa ƙarshe su abbas isa salawa sai suka wayi gari sun yi asarar masallaci da samu ba to a na dacewa ne ya kamata tun da dai har sun ga dacewar a yi masallaci a wurin sai su zo a ci gaba da sallah da su don da ku ji lokacin da mala abbas isa salawa ya same ni a can shago na a kasuwanci a kun san da yadda ya fara sai ce yanzu kamar karamin masallaci ya halatta a yi sallar juma'a a ciki yana tambaya ta ne a matsayin istisari ko neman fatawa ce eh, in dai iya abin da kake da shi kenan mutanen ya halatta saboda sun suna da masaniyar malikiya ta ce ba a sallar juma'a sai a katon masallaci wanda yake da katon jin to amma kai tun da ba malikiya kake ji ba kuma za mu yi amfani da kai kun ji abin da ke saboda haka nace in dai abin da mutanen suke da shi kenan kuma bukata ce ta kama nace ana yin sallar juma'a hatta a fili ba babu ma ginin na masallaci balle an samu dan wani gini Allah ga naka babu ne. sau da haka kun ji Usman Abbas ya kawo lawa madadin su haƙura su zo su ci gaba da bin sallah ko da sake sallah a masallacin da ta ranar ni kuma ba su sake nemana ba sai suka je sai suka samu wannan dan mutsulin masallaci a Park Road sai suka fara sallar juma'a da nufin shi ne ke wakiltar masallacin izalar jos na juma'a a Tariya. to na da labarin anan ne ta'alibin ne dalilin kawo labarin ba kaɗai labarin nake so in baku a yancan lokacin kunga sun so su amfani da ni idan aka biya ka yi yancan rikici masallaci ya tabbata nasu eh shi kenan bayan kwana biyu kuma sai ce ta aka da dan kungiyar mu dan ne kuma sharadin mu ba wanda zai mana liranci sai dan kungiyar mu kuma a daidai wannan lokaci da bi da Abbas Isa laya muna da wata batar na ka tsakanin mu tare da cewa yana daga cikin mutanen da ya zo na in je gidan shi batar na da muke da ita ita ce bai yadda da matsala aljanu ba gaba daya gaba ɗayanta bai yarda da ita ba har akwai lokacin da muna zaune a falon gidan shi da ya ɗago magana sai na tashi na ɗauko majmu'ul fatawar kubra ta ibnu taymiya na buɗe na buɗe mishi na shi da littafin a gidan shi a falon shi na buɗe mai ya karanta da ya karanta sai ce a wannan ba aya bace ba hadisi bane sai nake magana malaman fiqh ce ka daina yarda da magana malaman fiqh kuma ina fata an gano ina nuna muku yadda mutanen nan suke yi wallahi tallahi ku yi taka tsantsan ku yi taka tsantsan me yasa Abbas Isa Lawa shi da zai zama limamin da a lokacin me yasa kuma ba za su ɗauko wanda ya dace ya zama limamin ba a lokacin suna da su dora a cikinsu to haka ko a yanzu matasa idan ba ku yi taka tsantsan ba kai ne za ka taso kana matashi kana da manufa sai su ɗauko ka in sai gama cin burin da kai shikenan sai su yatsar da kai sai da ne yi na wa aminu don rawaya wani lokaci na faɗakar da shi game da haka saboda saboda izala ta fara saka shi a cikin tsarin malaman wa'azinta kamar shi saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa a cikin fage zai cewa ai daraja ce kamar shi ɗin nan ɗan shekara talatin da biyu ko talatin da hudu an dauke shi an dora shi a wannan katon mimbari yana ta wa'azi ana kabbara bayan kwana biyu sai ce an kore shi sai an gama tsora ka an nuna ka jama'a sun ganka ka gan su ka ji daɗi an koma a garin ka ana cewa ta a yanan ku ya zama kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ce to amma kaga kuma irin wannan fatawar da kake yi ta saba wa kungiya irin wannan kaza irin wannan kaza irin wannan kaza kana karantar da kaza kuma kana kaza kana kaza sai da aka bayan kwana biyu kuma sai ku je suna wa juna rabbi. don haka ka tsaya fas fasda bima to umar wa a amin arid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in ya kamata ku matsu da kyau wallahi amma wallahi in rawar kai za kamar yadda kuka ji na faɗi ba haka abbas isa ya faɗi ba amma fa abbas isa lawa shekara goma sha biyar da ta wuce ya ce kai kayi karatu ka fi kowa amma yanzu ka je ka zauna da abbas isa lawa zai ce bai karanta komai bai san komai ba kaga amma a lokacin ya furta ya faɗa to haka yanzu za su nuna maka ka kowa sai daga ba su ce mai karanta ina yake mai karatu sai da ka kuta ka tsantsan da waɗannan mutane suna da nau'in makinci wanda suke yi da biyu wata da'awa da ta taso suka ga cewa wannan da'awar tana da barazana irin waccan da na faɗi mece ce barazanar barazana ita ce sun daɗe suna faɗi ba sa aikata sai wasu suka zo suna faɗi suna aikata to dole za su yi marmada su ce a tsaye da wannan abu su suke kai labaran morin sss su suke zuwa wurin sarakunan gargajiya su suke zuwa suna gurɓata tunanin jahilai a wuraren mu su ne za su kira ɗan a tare su ne za su kira ɗan ɗariƙa tare duk kan mu idan haka dole ku tsaya ku mace da kyau waɗannan mutanen maƙiya ne maƙiya maƙiya na gaske to idan maƙiyanka ya ɗauko zuma ya ka ya kamata kai tunanin akwai guba a ciki Allah madaukakin sarki ya taimaka yana yake annal araba su larabawa kanat ta'rifu nasabahu sun kasance sun san nasaba annabi sallallahu alaihi sallam shi wani ne dan wani jikan wani wa asalata sun san asalin shi sun san mutuncin shi فلا تجد غبابة في الانبواء تحت لوائه Idan haka ba za su ji kyama na kasantuwa a ƙarƙashin tutar shi ba idan ya kasance sun je shi tunda sun san mai daraja ne to ba za su kyamaci kasantuwarsu a ƙarƙashin a ƙarƙashin tuta shi ba wanda ma an yi tasawwarar buhura shakhsin yanzu mu tsaya mu suranta bayyana wani mutum malam yana kwatanta mana ne yanzu mu kaddara bayyana wani mutum minal mawali daga cikin dubayi bain hadhihi ƙaba'in a tsakankanin waɗannan ƙabilu ma za ta yakunu radda fi'il ƙaba'in. wata amsa kuke ji wani irin mataki kuke jin waɗannan ƙabilu za su ɗauka yanzu misali a sami ɗangarin garin chibok ɗan kuma ɗan ƙabilar chibok a jihar borno a aiko shi wurin bari bari a ce zai yi wa'azi dukansu ba wanda zai musulunta duka duka ba da zai musulunta ba dan babarbaran da ke zaune a Chibok ma babarbaran da ke Chibok ma kyamar shi suke ba wai dan kabilar Chibok din ba Hausawa sai a samu bakatafe a aiko a matsayin Allah ne ya aiko shi shine wakilin Allah wurin su gaba ɗin haifa da za su musulunta ba gaba ɗaya ba wanda zai musu ko sauraron karatun ma ba za su ba ina fata an gane suka sami fulani suka sami imanin shi ne manzon Allah a cikinsu waɗannan misalai ne ne muku me kake tunanin zai biyo baya ki bari zuwa muku wata magana yau kun san cewa daga cikin baƙaƙiyayyar yau da aka sami wasu malamai irin su bakar abdullahi abu zaidin allah gafarta mishi irin bakan tsiyayyar da suke wa albani ta biyo bayan kaɗai don albani da balarabe ba ne har sai da ta kai sun kai suna cewa shi ma bin baz da ke goyon bayan shi ai an ai asalin shi da magaribe ne ku duba wannan bala'i bakar abdullahi abu zaidin har ya rasu yana bakan tsiyayya da duk abin da albani yake karantarwa har sai da ta kai wani littafi ya sa mishi la jadida fi ahkamus sala ba wani sabon abu game da hukuncen hukuncen sallah yadda aka san su suna nan daga cikin maganganun da na yi ta in samu bakar ni da shi in gaya mishi sai dai duk sanda ban je a lokacin yana cikin rashin lafiya ta ajali na so a ce na same shi a halin shi na lafiya in ce mishi yanzu mu nahiyar mu malikiya ake bi ko nahiyar ku ana bin hanabila indonesia ana bin shafi'iya malaysia da sauransu ana bin na la da fi ahkamis sala yanzu tana cewa kowa akan hukunce hukuncen sallar da yake akai a mazhabar ya rike la da sai da ni maliki yanzu sai in daina runguna hannu in rinka sakin hannu tun da la da a cikin tamamin minna da kaji albani yana cewa nashi nashi'a wani daga cikin yan bana bakwai da bakar abdullahi abu zaidu yake yana da littafi da yana wai menene juz'ul ulkiyar ma yana magana a kan yadda ake tashi a nan ya biyo kata kata da hadisin ajin to me ce asalin kiyayyar kiyayyar ita ce a ajamiyyin ya allimu na sunna bagwari to bukhari ma bagwari ne imamin bukhari ma bagwari ne ba balarabe bane ibn majah ma haka imamun nasa'i ma haka haka duk waɗannan su turmiji dukkan su gara ne suna da yarurruka da suke yi ku duba wannan sharrin jama'a ku duba wannan sharrin iyakacin dalilin kenan amma fa ga littattafai nan muna da su tarihin dimbas dimbas ta kahatani ne fa ma'ana ba ne ma'ana asalin asalin larabawa ne wannan ƙur'an amma saboda akwai jijiyarsu ne a magari mana yanzu akwai hausawa a ghana ko babu to shi kenan akwai hausawa kuma a zamfara to zamfara na daga cikin garurukan asalin hausawa to ya da akwai bahaushe a ghana sai wani bazan farin ya tashi yana abu zai kace mishi dan ghana ne fa saboda yana da dangi a ghana domin al'imamul qahtani ne ne ya aishi da magarbe ne amma da larabe ne to bin ba ma ka ne fa amma wallahi jama'a ko bana muna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da samir da wani matashi sai da ya faɗi wannan maganar yana jefa ta ga bin baz ai bin ma daga cikin abubuwan da muka ji an ce ai ba balarabe ba ne sai na ce sama ba sai samir ta dafa ni mana in yi shiru sai mu ce a ban mun yi magana da shi ce a da da shi shi ne yake jin ba ba balarabe ba ne sai ne musulmi ne yake yake alhamdulillah yake ba shi ka tafi shi ne yake mun kaɗai na kula su nake na sani da gangan nake kula su bai kamata jama'a kure na hankalin mutane ku ne da mu wawaye ba duk alherin da muhammad nasiru bin al-albani ya kawo kai laifin da ya maka shi ne shi ba balarabe ba ne nurin da bin ba zai kawo shi ne nurin da ya maka don ya goyi bayan albani yana girmama albani akan wasu matsaloli na addini wannan ya sa shi ma a fara tantama rashin asalin shi ga larabci wacce daraja ce za ta kara mini don na zama balarabe sannan wacce daraja ce za ta karu da gare ni don na kasance ni ba balarabe ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da a yau waɗannan irin miyagun malaman suka dasa mafi yawancin ɗaliban da suka karantar waɗanda yau ɗaliban nan su ne malamai a jami'ar islamiyya da ke madina yau galibin ɗaliban da ke jami'ar islamiyya da ke madina jama'a ana dafa musu kiyayyar albani da kin littattafan albani albani ɗaya ne daga cikin malamai magabata me yasa za ka ƙi ibn hibban albani bai da bambanci da ibn hibban ko nasa'i ko ɗaya daga cikin malamai ne magabata yana cikin aqidar mu ta tahawiyya cewa muna son malaman salaf malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqh malaman lugha mutanen kirki ne su mana ko da sai alheri don suna da wani kuskure za mu kisu ne kuskure ɗaya wanda albani ya hau wanda ya kai a kyamace shi wanda ibn hibban da nasa'i da tirmidhi da abu da ibn maja da imamu ahmad wanda ba su da shi saboda Allah ya sa mishi karbuwa ya tattaro ayyukan da malaman hadisi suka ya tace ya zuba a littafin shi in ka zo sai ka ga a cikin littattafai har littafin nan da ke gaban mu sai ka ji ana cewa hassanahul albani wa rajjaha albani bi majmu'i turuqihi annahu hadithun salih lil ihtijaj fa huwa jayyid kama zakara al-albani fi takhrijihi wa ta'liqihi ala al-mishka duk littattafan da ka duba kana ganin haka wannan shine ya ja mishi da injini ba a yi turmiji haka wannan littafi za ka je da ga an ce da turmiji ko nasa'i ko ibnu majah ba yawan ambaton su ya sa musu bakin jini to yau ka je dukkanin littattafan da ɗaliban jami'ar islamiyya suka rubuta musamman waɗannan da suka zo daga baya baya ka ga in za ka ga mutum zai ambaci albani ko kwaya ɗaya bari buga muku misali saurara ba ta nan makaranta waɗannan tafan 'yan najeriya ne suka rubuta su wannan dr bashir umar ali ya rubuta shi gashi nan dr bashir umar ali wannan namu na kano gashi nan ka karanta shi tun daga farkon shi har karshen shi ina da ga ya reference da littafin albani kwaya daya gashi nan منهج الامام احمد في اعلان الاحاديث شيء إذا بدك تبشر علي عمر ماشي مجلد biyu ne كتاب التمييز wanda aka fi sani da at talhis al-habir dr sani rijiyar ne ga shi shi ta aliki da tahqiqin shi ga shi tun daga farkon shi har karshen shi ba inda za da yayi ko da ishara ga littafin albani me yasa saboda an sa musu irin wannan tunani wannan shi ne albani yayi babin albani nake da babin nasa'i nake da babin bukhari nake da dukkan su ne su kallo ne irin kallo daya a matsayin su na malaman musulunci hasadar mai hasada kowa ya san duk jirgin da aka yi turmudi na kara turmudi a mukaddima ta ta karantar da turmudi akan turmudi yana da sakaci yana da kaza yana da kaza duk zargin da za a yi wa albani a yanzu akan yana da sakaci haka wasu ke cewa albani rijiyi ne haka wasu ke cewa albani na da tsanani haka wasu ke cewa haka fa suke innahum na fi kaunin mukhtalif yayin da waɗannan suke cewa yana da sakaci sai waɗannan suke yana da tsallarawa ya cika zafafawa waɗannan kuma suke bai ma iya ba waɗannan su tukka da warwara ike yi shi ne aka samu wannan malami da na nemi muku da littafin shirin nan da littafi ya ce in muka bari ana zagin mutumin nan muka yi shiru ya ce ba mu kan mu adalci ba dan annabi ya ce al-muslimu aqul muslim la yakhzuluhu yace yana daga cikin yumakanta musulmi mu bari kai ana cin mutuncin mutumin nan wanda dukkan mun haskaku da hasken shi sai duk yana da wasu kurakurai ɗaya biyu wanda duk wanda za a koma ana yabawa a wajen takhriji ko wajen kaza shi ma yana da irin waɗannan kurakurai ɗaya biyu saboda wannan ainihin tsabar kiyayyar ta jama'a yanzu a cikin tafanna akwai hadisan da gaba ɗaya su ba su yi takhrijin su ba su ba su ɗibo tahrijat din na albani ko kuma na wani malami ba sai da haka har yanzu kenan za ka iya ɗaukar waɗannan littattafan ka koma ka sake yin tahrijin dan ne dan yin kasi irin wannan a ce su ma sun kwaikwayi irin waɗanda suke kwaikwayon albani za su sai su fara littafi babu muqaddima ta khutbatul haja saboda ne saboda abu hudda abdul ya yayi suka a wuri kaza abdul fattah abu hudda kuma sufi ne ash'ari ne kuma almajirin kausari ne kuma kowa ya san yadda ta kifa tsakanin albani da kausari ba yadda za a yi ko ɗalibin shaida yana son albani sai da aka yayi littafi ya sassauki hutubatul haja ya ce san ba sunna bace a fara ta a farkon littafi sai da salim ya zauna yayi cikakken rabbi tukuna ga sunan duk muna da waɗannan littafan da rabbin da komai ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu jama'a bai kamata son zuciya ya fatattaka mu ba kawai saboda selfish interest ya yaya albani zai samu karbuwa a duniya shi ba balarabe ba to Allahu a'lamu haifu ya ja'ala risalatan Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala sai an jima mun zo karatun hikda wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah